Taragon jirgin ƙasan yana ashe ya yi ƙura a tashar jirgin ƙasa ta yi mai inda tashar ta yi wayan ba aiki. Hanyar jirgin da kanta ciyawa ta mamaye ta a cikin waɗansu unguwanni mazauna unguwanni su da kansu sun mayar da hanyar jirgin ƙasan wani wuri na jibge datti da shara kamar yadda Mustapha ɗaya daga cikin mazauna unguwar Ayarpor yake shaida mana. A nan unguwar Ayarpor babu wurin ajiye shara ko ɗaya to yaya jama'a ba za su zubar da shara a bisa hanyar jirgin ƙasa kansa ba akwai shaida da aka saka amma duka jama'a sun ciccire su suna zubar da shara a nan shin wannan wani irin kishin ƙasa kenan shekara ɗaya kenan fa da aka yi wannan hanya amma tana nan tana ɓaci a banza Nuruddin Haruna Abdu shugaban wata ƙungiyar farar hula ta matasa ya nuna cewa bai kamata a ga jama'a ba saboda wannan halayyar hujjar kuwa ita ce an ƙaddamar da hanyar jirgin ƙasa ne domin gudanar da sifiri tsakanin Yamai da Kutu Kotonu. Amma sai dai aikin ya kasa ci gaba, don haka jama'a suka zaɓi su yi amfani da filin. il faudrait pas seulement sanctionner la population. Kar a ga laifin jama'a kaɗai dangance da wannan halayya domin cewa jama'a su koyi halayen kishin ƙasa. Ina ganin da ya kasance wannan jirgin yana aiki kuma yana biya hanyar sa da aka yi masa ban ga yadda jama'a za su mayar da hanyar ba a wurin zubar da shara. Jama'a ya kamata su tashi tsaye-tsayen daka ga baki ɗaya su tambayi gwamnati da abokanin hulɗarta dalilin da yake kawo tsaiko ga wannan jirgi. Pour nous dire concrètement qu'est-ce qui est la cause de ce blockies. Ina makomar gina wannan hanyar saboda a lokacin baya jama'an Nijar sun sare a kanta sosai waɗansu mazauna unguwar da muka yi hira da su sun bayyana mana cewa ba su fahimci komai ba idan aka yi la'akari yin irin wannan gini daga baya kuma kula da shi ya gagara.